وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu za mu tashi babi na hudu darasi na biyu babul maskanul wasi hadisi mai lamba ta hudu da hamsin da takwas ok darasi na uku. باب المسكن الواسع babi na بيو دا قوم شاهدو sha ملما hadisi mai دا حمسن دا بقي الأدب المفرد الجامع للآداب النبوية الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم وقبيسة قال حدثنا سفيان عن حبيب بن عبي ثابت عن خميل عن نافع بن عبد الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سعادة المرء المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء باب gida mai yalwa idan Allah ya yalwata maka ka yalwata wa kanka idan Allah ya hore ma ka horewa kanka idan Allah ya wadata ka ka wadata kanka idan Allah ya yankwana ma ka yankwana wa kanka ba a so mutum Allah ya bashi shi bai ci ba shi bai sha ba wani ma bai ci ba bai sha ba a ataka Allahu malan falyura atharu ni'matullahi alaika. wa karamatihi idan Allah ya baka kuɗi ko ya baka dukiya ko ya baka wadata to a ga alama wadata tare da kai ka ci mai kyau ka sha mai kyau ka yalwata gidanka kuma ka kyautata wa iyayenka da 'ya'yanka da matanka ka kuma yalwata wa abokanka da 'yan uwanka da danginka dama kuɗi amfanin su kenan ba su da wani amfani kuɗi face a kashe su ta hanya mai kyau wani mawaƙi ce kuɗi a kashe ku ta hanya mai kyau wannan magana ce mai kyau a kashe kuɗi ta hanya mai kyau Ni'imal malu salih da Rajulis salih manzo Allah ce madalla da kuɗi masu nagarta idan suka fada hannun mutum mai nagarta kuma mutum yana iya roƙon Allah ya bashi kuɗi ka ce ya Allah ka bani kuɗi domin in taimaki kaina in taimaki addini in rufawa kaina asiri da su tunda kaga annabi ya roƙa ma Anas kuɗi ai kuɗi mahimman al'amari ne kuma ya roƙa masa ‘ya'ya kuma ya roƙa masa tsawon rai duk kowa a duniyar na abin da yake so kenan in dai a duniya ne ba a lahira ba to ka samu tsawon rai ka samu kuɗi ka samu 'ya'ya domin 'ya'ya kawai ba kuɗi matsala ne kuɗi kawai ba 'ya'ya matsala ne sai Allah haɗa sai ce almalu wal banun zinatul hayatud duniya da dukiya da kuɗi su ne ƙawar duniya in Allah ya baka 'ya'ya ya baka kuɗi to ya baka ƙawar duniya shi sa Allah ce an kana zamalin wa bani dan ya ga yana da kuɗi yana da 'ya'ya iza tutula alaihi ayatuna qala asatirul awwalin sai an karanta masa qur'ani sai ce ta zo mu jita ne dan kawai yana da kuɗi da 'ya'ya fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum Allah ce tarin dukiyarsu da tarin 'ya'yansu kada ya dame ka da haka kenan ba laifi bane idan mutum yana da hali ya yi gida mai kyau ba laifi bane in mutum yana da hali ya hau abin hawa mai kyau abin da ake so kawai ta ina ka samu kuɗin kuma ta ina ka kashe su waljaru salihu kuma Allah ya baka makoci mutumin kirki makocinka shine wanda yake kusa da kai dab shi zai ba da shaida a kanka sai zai bayani game da kai in abu ya faru shi kake fara gani kan Allah ya baka mugayen makota ya baka makota macuta ya baka makota marasa kirki to ka shi ganga kai arziki si ma hasada ka talauce si ma dariya komai akan idansu in bala'i ya same ka ai maka shamatatul ada an san sirrinka kuma yayanka matanka duk akan idansu ake komai ka rame su ce kana ramewa ka yi kiba su ce ka ci da haƙƙinsu ma ka ci su ma Allah ya isa kun ga hikimar zakka kenan da sadaka idan dai mutum za ka raba dukiyarka arba'in ka ɗau ɗaya ka raba musu ai aƙalla dai sa ɗan ji sauƙi sauƙi shi sa hikimar zakka kenan ukhazu min aghniyaihim faturaddu ala fuqara'ihim a karba daga masu wadata a ba marasa wadata sai a kashe wannan gobara hassada da dumin damuwa din da suke ji sai a kashe musu shi wal markabul hani'u da abin hawa mai lafiya abin hawa mai lafiya sawa'un jaki ne ko doki ko alfadari ko raƙumi a da ko yanzu mu ce keke ne ko babur ko mota mafi da yana ake tsayawa sai dai babur ɗin daban-daban ne motar daban-daban ce keken ma daban-daban ne wata mota ɗaya sai ta sai goma wata mota ɗaya ma sai ta sai guda ɗari mota ƙwaya ɗaya ce amma aka jera motoci ɗari sai ta biya kuɗinsu amma kuma duk sunansu ne sunansu mota mun taɓa haɗuwa da wani a daru tauhid sai ke nuna min wani agogo da ya siyo ya ɗauko shi a ciyaka sai ce min riyal dubu ɗari da hamsin ya siyo shi na ce ka yi mai da shi ita waya sa a hannu na ce tuni yanzu wannan nawa me bambancin sa da za <laughs> ce a akwai bambanci wani malam na ce wanda bai sani ban ya gani mai zai bambanci ce a akwai ai wanda suka sa agogo da sun ga wannan sun sa akwai bambanci da naka naka ɗan riyal ɗari shoni <laughs> wannan ɗan riyal kaza ce to ta ai arziki ne in ce to Allah ya sa alheri to yana da halin da zai yi hakan amma kai yanzu talakam ya ka da wannan shi arzikinsa da kudinsa ya sai mota ta miliyan kaza ya sai agogo na miliyan kaza to shine daidai mu irin wannan shine in ka sa ya ga aka baka ba sai kasuwa ba da an bamu wannan ai sai kasuwa ka ce to kai karbi wannan ba ni daidai da ni kuma ba ni canjin tafi gida to ko akwai daidai abin da zai iya saboda wannan arziki ne Allah a nan a wani hadisin manzon Allah ya lissafa abubuwa guda hudu yace yana daga arzikin mutum almar'atu saliha wal markabu salih wal baitul wasi wal jaru salih Allah ya baka mace ta gari ma yana cikin arzikin duniya babu man ittakhadha al-ghurafa babu wanda ya bene ya bene can an ce ka daina yin gida mai tsawo to an ce ba laifi in ba alfahari za ka yi da shi kai gida mai bene shine guraf a cikin aljanna ma akwai gurafin min ha guraf ɗakuna ne sama ɗaki mabaniyatun ta jari ko min tati al'anharu kuma an yi wayarin ko ina ruwa yana zuwa ko ina zuma tana zuwa حدثنا موسى قال حدثنا الضحاك بن نبراس أبو الحسن عن ثابت أنه كان مع أنس بالزاوية fauka gurfatin lahu yi tun da ya yi magana gida mai bene na san ana zai shigo domin anas mai arziki ne kuma shi sa ake son a samu uwa ta gari in za ka yi aure ka nutsu ka tara hankalinka kakka bi san ranka saboda in ka ranka sai ka yi nadama sai an fara haihuwa za ka gane kuranka idan baka zaɓo uwa ba wacce ta iya reno da tarbiyyar 'ya'ya ba sai an fara haihuwa za ka yi nadamar halin da ka shiga anas dan malik babban abin da allah ya hore masa shine uwa samun uwa irin ta anas a duniya sai an tona sunanta ummu sulaimi mijinta sunansa malik shi malik din nan taitai da shi ya musulunta ya ki amma da ita da ɗanta anas da ɗanta bara'u duk sun musulunta saboda in ya fita kasuwa kafin ya dawo sai ta sa ɗauki guncinsa a kai bola a yar sai ya dawo sai ga ba gunki ina gunki na ce ni ma ban gan shi ba ya zagaya zagaya je gano shi akan bola ya dauko shi zo ya wanke ya aje taitai da shi ya musulunta Allah bai kaddara musuluntarsa ba to a cikin yakin da ake tsakanin ausu da khazraj shi kuma yana cikin khazraj saboda haka sai wani ya masa kwantan bauna ya masa kisan gilla ya kashe shi da kashe shi ta ta kaba sai wani sahabi ana kiransa abu talha ya fito ce zai aure ta sai ta ce masa to kaga kai abu talha baka musulunta ba lokacin bai musulunta ba ni kuma gashi musulma ce kuma kai mutumin kirki ne bai kamata ka zo neman aure a hana ka ba amma ka je ka musulunta na yadda musuluncin ka shine sadakin auren mu. a cikin ahkamul jana'iz Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya kawo wannan kissa da aka sai Abu Talha ya tashi ya tafi inda Annabi yake sallallahu alaihi wasallama da Annabi ya hango shi sai ce masahabbai ga abu talha can ya karo majalisar nan kuma da alaman haske a fuskarsa yana isuwa ice ya rasulallah daga wajen ummu sulaimin nake na je na nemi aurenta ta ce min na musulunta shine sadaki to yanzu na zo na musulunta sai ga ummu sulaimin ta karaso annabi ya ce haka kuka yi ta ce haka muka yi ya ce ashadu allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah manzo Allah ce to na ɗaura muku aure wannan shine sadaki shine sadaki auren kuma ya albarka sun haifi ɗa aka sama abdullahi annabi ne ma ya sama suna abdullahi sai da ya haifi maza guda tara dukkan su hafizan alkur'ani ita ce ba ta ba ɗanta nono sai da bismillah wannan yaron wanda aka kai shi manzo Allah ya tauna dabino ya haɗo da yawun bakinsa mai albarka ya sa masa a baki ya ce Allah ya maka albarka to haka taima anas ma ita tare na anas da ta ga yayi wayo ya kai shekara goma sai ta zo gidan manzo Allah ta ce ya rasulullah na san ka zo madina baka da dan aike to ga na anas nan ka dinga aikensa kun ga mai wayo mai dabara zaka anas ya ce na zauna a gidan manzo Allah ta ce kaka kuskura duk abin da ya sa ka kaka yi wasa ka kula kaza duk ta masa nasihohi anas ya ce shekara ta goma ni nake wa manzo Allah hidima amma bai taba yi min faɗa ba ban taba yin abin da zai ce dan me kai kaza ba ko me yasa aka ce kai ba kai ba ko aka ce ka bari ba ka bari bai ce bai taba kwabata ba to wata rana sai annabi ya kawo ziyara gidansa Anas din har ya sallan nafila to da ya sallan nafila sai daga hannu yana addu'a sai ta rako ta ce ya rasulullahi roƙa wa ɗana sai ce ya Allah ka ba Anas tsawon rai ka ba Anas dukiya ka ba anas yaya shi da kansa yake cewa sai da na manta adadin ‘ya'yana amma an tambayi wata jikarsa aka ce wai ‘ya'yan anas da jikokinsa da tattaɓa kunnensa za su kai mutum nawa ta ce gaskiya ba zan san adadinsu ba amma dai na san a makabartanmu kaɗai suna da su iya iyalan anas ake binnewa ta ce a makabartanmu kaɗai na san akwai kabari kusan ɗari duk kuma daga zuriyar ana suka fito amma masu ran sun zuwa zuwa ba zan iya gane yawansu ba anas yana da arzikin shanu da awaki da tumaki da duk abin da ake kiwatawa sai da ta kai saboda tsufa ya haura shekara ɗari har ya daina yin azumi sai dan an kai ramadana ya tara miskinai mutum talatin ya sa a musu abinci mai daɗi kowa ya ce ƙosha bakacin azumi talatin da anas bai samu damar yi ba ko ashirin da tara to kun ga wannan ah, kuma annabi ya ce a hada masa da aljanna hada masa da aljanna ya ce annahu kana ma'a da Zawiya sun kasance tare da Anas a Zawiya wani guri ne kusa da Madina a nan ne gidan Anas ne saboda yawan dukiya Anas ya ga cikin gari ya masa kaɗan sai ya koma bayan Madina kamar kilomita goma sai gida a can katon gida inda gonar shanunsa da awakinsa da tumakinsa suke ka zo kuma ka kwashi hadisi yana da hadisi dubu biyu da ɗari biyu da talatin da takwas dubu biyu da ɗari biyu da talatin da takwas yawan hadisan da anas ya rawaito na na aisha ita ce ta uku ko ta hudu abu shi shine na farko mai hadisi dubu biyar da ɗari uku da saba'in da hudu na aisha tana da dubu biyu da goma shi kuma eh, eh, dubu biyu da goma eh, dubu biyu kai da ɗari biyu shi kuma anas abin nan anas yana da dubu biyu da ɗari biyu da talatin da takwas yawan hadisan da aka roto da gare shi malamin hadisi ne kuma ɓangaren ƙwar'ani ma malamin ƙwar'ani ne kuma mai yaya kuma mai kuɗi kuma mai tsawon rai duk wannan fansho ne aka ba shi da garatuci kafin kuma ya je saboda ya shekara goma yana annabi hidima ya kwashi karatu ya kwashi ilimi ya kwashi albarka to shi shine Anas dan Malik wanda yake cewa naji kai ma ziyara gidansa yana bayan gari kato fawqa gurfatin lahu yana can bisan wani gurfarsa ɗakinsa fasami al'azan bambancin sahabbai kenan da an ji kiran sallah sai a yi watsi da duniya kuma abu Allah fa nazala kaga tunda aka ce nazala a ina ke kenan a sama fa nazala wa nazaltu ni ma sai na sauko faƙaraba fil khuta sai na gan yana tafiya baya yin doguwar tafiya tafiyar tasa kusa da kusa kusa da kusa So da ka san hadisi ya zo in za ka masallaci wannan takun za a ƙara ma daraja taku na gaba za a yafe ba zunubi to sai ana ya dinga tafiya kusa da kusa don takun ya yawa maimakon kai dogon taku ya zama goma za kai sai kai gajere don ya zama ishirin kaji wani wato da hanyar da za a samu lada mutanen na sun to su duniya bata dame su ba duk inda ake aikin alheri ka duba cincirindo da talakawa suka yi wani sai ɗauka zanga-zanga za su cewa masu kuɗi ba sa sadaka ko ba sa zakka amma suka ce ya rasulallah zahaba ahlud dusur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fudli amwalihim ya rasulullah mun kawo karan masu kuɗin zamanin mu masu kudin zamanin mu ya rasulullah mun kawo karan su suna sallah muna sallah suna azumi muna azumi to su sun samu kuɗi suna sadaka mu ya rasulullah ba mu da kuɗin sadaka da haka a fito mana da wasu hanyoyi da za mu kamo su sannan ya ce kullu tasbihatin sadaka kai talaka zauna kai ta subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah wa kullu tahmidatin sadaqa wa kullu takbiratin sadaqa amrun bil ma'ruf sadaqa nahyun anil munkar sadaqa ta'dilu baina isnayn sadaqa ka ɗauke abin da zai cuci mutane akan hanya sadaka ka taimaka mutum ya ɗora kaya ko ka taimaka masa ya sauke sadaka sai masu kuɗi suka yi suka ce to nan ɗin ba Allah ba za ba sai kawai ka ga mai kuɗi shi ma ya shiga wannan aikin sai suka kawo kara ta biyu ya rasulallah wai wannan ba mu kaɗai shafa ba bayan ka ce mana mu je mu ta wannan su ma masu kuɗi sai suka shigo ake yi da su sai ce zalika fadlullah yu'tihi man yasha sai ku yakuri wannan falala Allah ce yake bada ita ga wanda ya ga dama saboda masu kuɗin zamanin ba su da rowa ba sa watsi da addini dukiyarsu ba ta rufe musu ido ba su sadaka su kyauta shi zai ga mai kuɗi a cikin talakawa suna ƙaunarsa suna son saboda ba shi kaɗai yake cin arzikinsa ba da ya samu zai yayyafa wa kowa famasha ita sai ya tafiya kuntu ma a zai bin faƙala kuntu ma a zai bin sabitin ice ni ma na kasance tare da zai bin sabit famasha bi hazihil mishiya sai min irin wannan tafiyar mai mara dogon zango wa qal atadari lima fa'altu bik ka san dalilin da yasa bana wannan tafiyar da sauri fa inna annabi sallallahu alaihi wasallam mashabi hadhihi almushya ni ma na ga annabi yayi irin wannan tafiyar wa qala atadari lima mashaitu bika qultu allahu wa rasuluhu a'lam qala liyaksura adadu khutana fi talabi as-salah domin taku mai yawa zuwa sallah ya zo a hadisin bukhari da muslim cewa duk takun da kai zuwa masallaci za a rubuta maka sadaka sannan kuma na ɗayan za a ɗauke maka zunubi su da aka nema wasu jama'a saboda nisan masallaci kullum kuma sai an yi kamsu salawatu da su a masallacin annabi amma inda suke yana da nisa don wani yana nuna mana yanayin gurin a madina yanzu zai kai kilomita biyar kuma kamsu salawata sai sun zo sun koma don haka kawai sai suka zo suka siyi filaye a jikin masallaci don su dinga samun jam'i fa za su baro unguwarsu <clears throat> sai annabi ya samu labari Ya yace bani salima diyarakum tuktab atharukum diyarakum tuktab atharukum diyarakum tuktab ya yace ku zauna a gidajenku can inda kuke wannan tafiyar da kuke mai tsawo ku zo masallaci akwai mala'ika da Allah ya ajiye yana rubuta muku lada ku yi haƙuri ku zauna a can unguwarku ku ci gaba da haƙurin zuwa kuna halartar sallah wannan tafiyar da kuke tana da amfani ita ma kaga za mu iya cewa mu yanzu amfaninta ma biyu amfaninta na lahira shine samun lada amfaninta na duniya motsa jiki da tsinka jini kaga an amfana duniya da lahira wani kuma saboda nisansa da masallaci sai annabi ya ji wani yana ba shawara ya ce ko za ka sai jaki sai ce a ba zan sai jaki ba so nake Allah ya dinga kallon zirga-zirgar da nake rubuta min lada sai kar a kunna annabi sallallahu sai ce an rubuta maka din eh an rubuta ma ka ci gaba da zuwa yana hadisi duk da malamai sun ce akwai bahaku bin nabras abul hasan a cikin isnadin sun ce da'ifi ne amma dai li yaksura adadu khutana fi talabi sala wannan akwai hadisi na bukhari da muslim da yake karfafa wannan jumla din babu na ƙashin bunyan babin zane gidaje yau gida drawing da zane yanzu akwai fulawoyi ma da ake yanzu har da wani 3d yi na ƙasa yi na garu da wallpaper ita ma mai kala kala mai kifi mai kaza mai zane zane mai ruwa mai waye to wannan alamomin tashi alkiyama ne babu naqshil bunyan babu yi wa gida kwalliya da zane da ado حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا محمد بن أبي الفديك قال حدثني عبد الله بن أبي يحيى عن عن عن ابن أبي هند عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة hatta ya baniyan nasu buyutan yushabbihunaha bil marahili ko bil marajili alƙiyama ba za ta tashi ba la taqumu sa'atu hatta ya baniyan nasu buyutan alƙiyama ba za ta tashi ba sai mutane sun koma suna gina gidaje yushabbihuna ha bil marajili suna mata zane irin na mutum jam'u rajul ko bil maratil ilin na jikin sirdi wani irin tufa ne ake kashi daga yaman ana masa irin dai bargo na da da gwado wanda suka san gwado an yi wani gwado mai zane-zane a jikinsa haka kala-kala kore fari yalo ja bulu haka ne lallai ka wannan <laughs> ashe kakanninmu ne to akwai kuma wani mai hoton tsuntsu a jikin shi kuma a ɗawusu bargo ne amma ɗawusu ne a jikinsa to irin wannan su suke kira murahal murahal muhabbat wanda aka yi masa zane aka zana shi aka yi masa drawing iri-iri to irin wannan ita za a koma gida ma ana masa irin wannan zanen da drawing yanzu akwai gwanayen da suka iya zana da na ƙasa da na garu da na sama da na ƙasa da na jikin garu da kuma na sama jikin abin nan eh, silin ƙala ibrahim ya ani siyab al-mukhaffafa marajin ɗin na yana nufin siyab al-mukhaffafa wato tufan da yake da zane yake da kwalliya yake da ado ba fari kalbar mai zane haddasana Musa to malamai suka ce to laifi ne kenan duk abin da aka ce alamar tashin alkiyama ne ai ba ana nufin laifi bane sai da aka kenan ba laifi bane mutum ya yi wa gidansa kwalliya sai dai idan za a kashe kuɗi da yawa to sai ya shiga babin idaatul mal wato babin kashe kuɗi a aikin banza yanzu wani zai ce maka zan maka zanen nan a dubu ɗari biyar don Allah yanzu dubu ɗari biyar buhun shinkafa nawa za ta sai maka kuma mutum nawa za ka ta da dubu ɗari biyar ɗin da za a yi maka wannan kwalliyar iskar da shi su da in ka sai buhun shinkafa aƙalla sai ka sai buhu talatin fa to buhu talatin ko a dubu goma goma ne buhu hamsin to in ka sai buhu talatin aƙalla ma ka ba mutum talatin kowa buhu ɗaya ko ka ba mutum sittin biyu ko ka ba mutum casa'in mutum uku buhu ɗaya mutum uku buhu ɗaya ka ga irin godiyar da za a ma malam ga irin addu'ar da za a ma ka ga irin cikin da za ka cika da abinci su tafi masallaci suna sallah suna ma addu'a suna ma godiya wannan ko in ka zana bayan sati sai wani ya ce an daina yin wannan ai wani sabo ya fito an wuce 3D an koma 4D 5D 6D da an baka a baya yanzu wannan ya ne shigo ma gani zai kama kai din ma a baya kake da ka maza ka goge shi a sabo duka ka kira sabon mai design sai zo goge wannan shikenan dubu ɗari biyar ta tafa iska dawun su abu mai rai ai ba a zana abu mai rai annabi ya hana zanen abu mai rai artist da suke da masu zane annabi ya hana su su dinga zana abu mai rai don wani ya wani sana'arsa shine in ya kalle ka wani ya taɓa yi haka abuja mun sauka a reception ne na ga ana lekuwa ana kallo na a lekuwa kalle ni ashe kawai sai na ga ya zo da ni kawai gani a yadda nake a zaune sai ce a bayi kuɗi na ce ni na sa ka sai na sa ka mun yarjejeniya saboda ka kai aikin manza goge abin ka ba su ya zan ba to akwai gwanayen da in suka kalle ka sau uku sau hudu wallahi kaga sun zana ka daidai yadda kake komai naka sai ga ya fito saboda tsaba kwakwalwa da Allah ya basu to amma an hana wannan a musulunci amma za ka iya zana fulawa ka zana ruwa ka zana wani dizayin mai kyau ka sa wasu kaloli masu jan hankali amma banda abu mai rai to da wannan mai sana'a abdullahi dan abba ya same shi ya ce manzon allah ya ce masu suranta surorin nan za a yi musu azaba da su a cikin wuta ranar alkiyama sai garan mutumin ya ɓace saboda sana'a sa kenan sai ce fa in kunta labudda fa'ilan fasna shajara wa ma la ruha fihi in ba makawa sai ka ci gaba da zanenka to ka dinga zana fulawoyi ka dinga zana bushiyoyi da kuma gurare masu jan hankali wa ma la ruha fihi duk abin da asalinsa ba rai to ka zana shi amma in kana zana masu rai to za ka ci Allah zai kallafa maka ya ce sai ka busa musu rai saboda kana kwaikwayon Allah ne kun ga dama abubuwan guda hudu ne na farko akwai gumaka wanda ake sassaƙa su domin a bauta musu waɗannan su ne musulunci ya umarni da a dinga cire kawuna na biyu akwai gumakan da ake yi ba don a bauta musu ba don ai kwalliya da su a cikin gidaje za ka ga a nan wajen kasuwar a kasuwar abin nan kurmi akwai waɗanda suke wannan sana'o'in za ga turawa suna ta zuwa suna siya na sha yi musu wa'azi cewa su canza su dinga yin abubuwa masu ƙayatarwa maimakon masu rai saboda sana'a abu mai rai a sassaƙa shi ba sana'a ce karɓaɓɓiya a musulunci ba sannan na uku akwai kuma waɗanda suke zanawa a jiki su kalle ka su zana ka su zana ka da fenti ga suna nan ƙwararru za su a bakin titi suna yin zane-zane idan sun zana mutum kamar shi ba hoto suka ɗauka ba daga ƙwaƙwalwarsu tunanin abin ya fito kallon ka kawai suka yi har sun kwafe surarka kuma su zo da ita yadda take irin waɗannan ma kan ɗauke su a ɓangaren wato masu bincike akan laifuffuka akan zuba su a nan da sun kalli mai laifi ɗaya biyu uku kawai su zo su zana shi sai ka gadin da yake an gano shi to sannan akwai kuma ɗaukan hoto ɗaukan hoto shine malamai ba su sa shi a cikin wancan hadisin ba suka ce dalili shi hoto ba wata fusahar da kai ba sassaƙawa kai ba ba zanawa kai ba ba kerawa kai ba na allan ka ɗauka na allan ka sa a gaba ka ɗauka za ka na allan ne ya fito a nan da allan na allan ne ya fito shi sa ke ta iltaqata sura haka suke cewa larabawa iltiqat sura wato kama hoto ko cafka hoto eh kamar ka ɗauka abin da ka ɗauko shi ne kafcin kai kaga snatch snatch ne ko kafcin ko ne eh to saboda ka ɗauko shi kai ba na ba kera shi kai ba ba wata fasaha aka baka ba wani karatu bane kawai na Allah ka ɗauka sai malamai suka ce to wannan shi hukuncin sa in akwai larura ana iya yi kamar a wajen passport kamar ID card da sauran abubuwa da za a identify din mutum tunda yanzu in ba waɗannan passport din ba za a san wa yake shiga ƙasa yake fita ba sai ai ta lefuffuka ai ta ɓarna shi yasa wannan ya zama kamar doka ce ta duniya cewa ba ba shi kasar da zaka shiga mata ba wata shaida duk kasar duniya zaka shiga sai ta nemi shaida ina passport ɗinka har ma akwai masu neman visa ina bizar ka ina waye baka dama ka shigo kasar wannan duka yana taimakawa wajen rage laifuffuka da kuma sanin control na masu shiga da masu fice shige da fice a cikin ƙasa. Usara ka Sheikh Usaimin ya fatawa da sauran malamai kan cewa wannan shi hukuncin liƙa shi a garu ne bai halatta ba amma in akwai larura na fasfon na id card na sauransu wannan babu laifi a ɗauka shi yasa duk malaman ma za ka ga shek ibn bas akwai hotonsa shek albani akwai hotonsa shek usamin akwai hotonsa saboda ko ba su ɗauki na komai dole su ɗauki na fasfot. tunda za ka shiga saudiya ka yi haji ai dole a ce ka kawo hoto guda kaza kuma dole ka je ka ɗauka ka kawo to ana ka samu hotunansu amma haka da wuya ka ga irin yadda muke mutum ya sa hoton wansa na kaninsa na babarsa na babansa ya cika ɗakinsa da shi wannan duka ya kamata a ciccire su akwai wani sarki da muka zuwa taɓa zuwa fada sai ce to malam abin fa sai hakuri mun cika ta fal da hotuna kuma ka san wannan abu gada muka yi haka muka tarar da shi muka ce za mu cire rigima za a yi yi da fadawa ce mu ma ba daɗi muke ji ce mu ma yi duk ofisin sun in ka shiga haka ka gani doka ce ta ka'ida duk ofis sai an sa hoton shugaban ƙasa da na gwamna da na sarki wannan ba naka bane a nan ka same su <laughs> kaga na aiki ne in ka gama sai ka tafiya ka kamar su amma naka na gida kana da iko a kansa kan wanda za a ma ne a jikin naira ko a jikin kuɗi ba ka da iko ka ce a ce ba ka da iko a cire duk duniya kuma ana sawa saudiya ko ina suna sawa saboda haka wannan sai ka ninke ka sa abinka a jihu ba kai ka sa ba ko amma a gidanka nan ne kake da iko amma a ofishinka a wajen aiki a wajen waye waɗannan duk baka da iko tunda doka ce ta ce a sa sai ka sa kai ma ka gama aikin ka tashi ka basu to irin waɗannan suna nan a cikin irin wannan tsari حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن أمير عن وراد كاتب المغيرة قال كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب إليه إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وكتب إليه أنه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وكان ينهى عن حقوق الأمهات وودع البنات ومنع وحاتم shi warrad sakatare ne na mugira to shine ya ce katabu ma'awiyatu ilal mugira ma'awiya ya rubuto wasiƙa zuwa ga mugira uktub ilayya ma sami'ta min rasulillah rubuto min wani abu da kaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa don in ƙara ilimi Fa taɓa ilaihi sai sa sakataren ya rubuta masa inna nabiyallah haƙiƙa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kana yaqulu fi dubur kulli salatin in ya ƙare sallah cikin azkar da yake yi na bayan sallah yakan ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir babu zikirin da yafi wannan zikirin domin annabi ya ce afdal ma qultu anna wan nabiyuna min qabli la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shine mafi tsawon zikiri da annabi ya koya mana domin ya tabbata hadisin bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya karanta wannan addu'a sau ɗari bayan sallar asuba ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah zai masa ta tagomashi guda biyar Allah zai ba shi darajoji guda biyar na ɗaya zai rubuta masa lada guda ɗari na biyu zai yafe masa zunubai guda ɗari na uku zai ɗaukaka shi daraja har guda ɗari na huɗu. zai rubuta masa ladan wanda ya je kasuwa ya siyo baiwa guda goma ya yanta tafi sabilillah na biyar ba wanda ya kai shi lada a wannan rana sai wanda ya wani aikin da ya fi wannan kaga wannan ai bai kamata a daina yinsa ba kafa ɗari la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir akwai ruwaya da ta zo ma za a iya maimaitawa da yamma ɗari da safe ɗari da yamma kuma an ka ba a hankali ma baya wuce minti goma la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir akwai wanda ya ce min malam an ce kun an yi sallah ba ku addu'a na ce a muna yi kuma original din ma muke yi kuma mai yawa muke yi ce to ai shi ya ga muna shiru na ce ai shirin da muke addu'a muke yi addu'a ce ba ta zo a yi ta a jam'i ba shi sa ga muna yin ta daban-daban amma duk wannan su qul huwallahu kafa uku da ake cewa karanta duk muna karanta qul lahu uku ayatul kursi kafa daya falaki kafa uku nasu kafa uku duk muna yi ko ba ba yi ba kwa ji ne a bakinmu saboda ba haka aka ce ai ba amma muna da nau'in zikiri aƙalla ne wanda na sani ya kai kala goma sha ɗaya wanda ake bayan kowace sallah ta farilla na ce masa kaga da farko da an ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah farko abin da muke shine mu nemi gafara Allah sau uku istighfari kafa uku to shi muke farawa ba kwa jin muna faɗa ne mu ce ayi saboda kowa ya iya yana yi nace kuma hassanarwa muke sa a masallaci na ga zikirorin nan wanda yake bukata ya karanta shi ba jam'i ake ba kowa nasa yake karantawa nace to da an yi sallama sai mu ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah nace kaji daya yace eh ɗaya mai kafa uku ko yace eh Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalal wal ikram nace kaji wani zikirin to shi kuma kafa ɗaya ake wancan kafa uku ne wannan kafa ɗaya ne na ce kala nawa ke yace biyu na nace Allahumma a'inni ala zikirika wa shukurika wa husni ibadatika wannan ana iya yin kafin sallama ko bayan sallama ce shi ma kafa ɗaya ne ya zama kala nawa kenan an samu kala uku sai kuma a yi wannan sai wannan la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahu hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ata wa la yanfa'u zal jadd minkal jadd nace na biyar la ilaha illallah wa la na'budu illa iya hmm? lahu ni'matu وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون نجي كاجي كلا بير يجي نجي سيمو سبحان الله anan an bamu fuska guda huɗu. ko ce muka yayi akwai subhanallah talatin da uku alhamdulillah talatin da uku allahu akbar talatin da uku a cike ɗari da la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul wa huwa ala kulli shay'in qadir nace na biyu akwai subhanallah 25 walhamdulillah 25 wala ilaha illallah 25 Allahu akbar 25 nace akwai subhanallah goma walhamdulillah goma wallahu akbar goma akwai subhanallah sha ɗaya alhamdulillah sha ɗaya Allahu akbar sha ɗaya akwai subhanallah talatin da uku walhamdulillah talatin da uku wallahu akbar talatin da hudu nace kaji ce eh nace to sai kuma Lahu ƙafa uku falaki ƙafa uku nasi ƙafa uku aitul kursiyu ƙafa ɗaya idan bayan asuba ne da bayan magariba Lahu ƙafa ɗaya. a falaki kafa ɗaya nasu kafa ɗaya ayatul kursiyu kafa ɗaya idan bayan la'asar ne da azahar da isha yace to kace ba ma zikiri kara makalla kuma muna yin muna yin muna yin salatin annabi kafa goma ayi salatin annabi kafa goma muna da shi a hadisi manzo Allah ya ce duk wanda ya min salati kafa goma da safe yi min salati kafa goma da yamma ceto na ya tabbata akan sa ranar alkiyama nace abin da yasa ba ku ji muna kuzo ta a yi saboda kowa ya iya an riga an koya wa mutum ga yadda zai nace to shine kaga ashe yace a lalle to ai ni na dauka ba ku yi nace to ajiye eh ai da sauki tun da dauka kai sai ka ajiye eh to wataran hanyar wayar da kan mutane ne hanyar wayar da kan mutane ne take wahala amma sai ga a'a ashe ma abin da duk ana yi nace ana yi wanda kaga ba ma yi sai wanda bamu gan shi a hadisi ba ko ko mun gan shi a hadisin da bai tabbata ba to shi ne kawai sai mu ajiye shi saboda lada muke nema ba wai muna yi ne dan wani abu ba tunda aikin lada ne ko dole ya samu rijista Allahumma la mani'a lima a'taita Allah ba mu mai hana wanda ka bawa wala mu'tiya lima mana'ata kuma babu mai bawa wanda ka hana babu mai hana wanda ka bawa wala yanfa'u zal min minkal mai kudi kudinsa ba zai wadatar da shi a ka ba sai ya bika ka da su wai dan kawai kana da kudi Allah ba zai so ka ba sai mai kai da kudin dan kana da ilimi kawai Allah ba zai so ba sai mai kai da ilimin dan kana da mulki kawai Allah ba zai so ka dan mulkin ka ba sai mai kai da mulkin abinda kai da wannan abun ne zai sa Allah ya ka ko ya kika in Allah ya baka ilimi kai amfani da shi ta hanyar da ta dace sai Allah ya ka in ya baka kuɗi kai amfani da shi ta hanyar da ta dace sai ya ka in ya baka mulki kai amfani da shi ta hanyar da ta dace sai ya ka in ya jarabce ka da talauci ma kai haƙuri ka aiwatar da talaucin inda ya dace sai ya ka to ka komai ka gani a hannun mutum jarabawa ne da samu da rashi duk gwaji ne daga Allah wa kataba ilaihi innahu kana yanha an qilin wa qal kuma ya rubuta masa cewa annabi ya hana kace na ce annabi ya hana jita jita ya hana cece ku ce cece ku ce ya hana wannan ya hana kace na ce eh? ya hana an ce ka ce kawai maganganu marasa isnadi kenan jita jita shi yasa innal isnadu min ad-din laula al-isnadu la sha'a ma sha'a yasa malamai suka ce to mu sa isnadi dan mu hana jita jita kaga kaga a cikin isnadi akwai ittisalus sanad akwai adalatin rawi akwai tammud dab akwai adamu shuzuz akwai adamu illatul qadiha sai an tabbatar da ingancin isnadi kafin a karɓi magana to ina ga nan gaba sai mun sa mutane ka'idan musdalawul hadis wajen karɓar labaransu kan ce daga wakaji shi kuma daga wa an wani an wani wala yanfa'u wa kataba ilayhi wa kasaratu su'al ya hana yawan tambaya tambaya anan iri biyu ce akwai tambaya ta karatu akwai tambaya ta kuɗi roƙo kenan tambaya ta kuɗi ka nace wa mutum ya baka ya baka sai ya gaji da kai haka tambaya in ta kacici kacici to sai ka kai watsi da ita akwai tambayoyin da zaka ga mai yin su dama ba ilimi yake so a kara masa ba kawai kama tambaya ce ta uh, ko ta ƙure ko kuma ta kacici kacici wata kuma malamai suke akada ta saboda tambayan ɗaliban ilimi to irin waɗannan tambayoyi malamai suka ce wasu lokutan ba su da amfani a yi tambaya mai amfani sannan kuma shi ma tambaya in ta kama dole lissa'il wal mahrum wa amma sa'ila fala tanhar mai tambayar karatu ko mai tambayar kuɗi a lokacin da ya dace kada a buga masa tsawa wa iba'atul mal kuma ya hana tozarta kuɗi wato in Allah ya baka dukiya kada ka banzatar da ita ka kashe ta a banza wato shi yasa a cikin naqashil bunyan ya kawo wannan kun ga Imam Bukhari a fakaice yana sukan yi wa gida zane zane domin mahallin shahin na wannan hadisin ka kula bai da alaka da naqashil bunyan in ba wannan gurin ba ida'atul mal yana so ya nuna mana zane-zanen da ake kashe kuɗi mai yawa a gidaje mafi yawansa ida'atul mal ne wa kana yanha an uquqil ummahati kuma annabi ya hana a dinga sabawa iyaye mata mutum yana da uwa to wallahi yana so ya gama da duniya da lafiya kuma ya gama wa duniya da farin ciki kuma ya gama ma duniya da daraja da ɗaukaka to ya kyautata mahaifiyarsa saboda mahaifiyar mutum ta yi kuka a kansa ta yi bakin ciki a kansa ta shiga damuwa a kansa ta shiga raɗaɗi a kansa ta ji zogi a kansa ta sha zafi a kansa ta sha wahala a kansa ta tashi da kyar ta zauna da kyar an mata tumbuɗi an mata kuka an mata zawo ta wahala wajen shiga cikin ta wahala wajen ɗaukan cikin ta wahala wajen haihuwar cikin ta wahala wajen shayar da cikin to in mutum yana sai ya gama da duniya lafiya kyautata mahaifiyarsa in kwa kaga kana sa ka kuka kana sa mata bakin ciki kana sa mata damuwa ba ta jin daɗin kwata-kwata ka da ta yi wallahi ba za ka ji daɗin rayuwar duniya ba ko me Allah ya baka sai ya jarabce ka da wata musifa da ba za ka ji farin ciki ba saboda haka mutum ya yi hankali da iyaye musamman mata fi sa annabi ya ware su saboda nauyin haƙƙin uwa akan mutum wa wa'adil banati ya hana binne 'ya'ya mata da ransu da can ba a son 'ya'ya mata ko aka yi masa haihuwa sai ya tsince matan sai ya kashe to yanzu ma saboda tsaba kwarewa wajen wa'izan ma'udatu su'ilat bi ayi zambin utilat cikin ma ake bi a game akwai ƙwararrun likitoci da suke da kayan aiki na scanning da za su shiga cikin masu gama cance sai a ce gaskiya mace ce shi ce ce to a yi waje da ita mana me za a da ita ta zo kawai ta wahala da ita kuma in ɗauka in ba wani akwai wata ran nan da ta bugo min waya ta ce cikinta aka auna sai aka ga yaron yana da larura to shine likita yake ba su shawara akan a zubo shi waje saboda wai yana a cikin kansa wai ya ɗuri wani ruwa ya zama ƙato kan ya ce to in ma kuma ba a aikin a kano sai an je sakkwato kuma a can ɗin ma kuɗin da ake kashewa ana zuƙe ruwan ya taru a zuƙe taru a zuƙe yakan wahalar da yaron ya wahalar da iyayen su da aka yake ba su shawara a kan su cire shi wani likitan kuma da ta je sai ya ce kak ku cire shi ku bar shi ya zo duniya da wannan larurar saboda masu koyon aikin jinya su samu abin kwaikwayo a kansa ku kuma wahalar da za ku sha sai ta zama darasi a gare ku kuma Allah ya ba ku lada za ka sai aka rudar da su shi ne ta bugo min na ce to ta bani lokaci na shiga na duk fatoyin malamai na duniya allajinatu da'ima ta ƙasar saudiya da sauran manyan malamai sai na ga fatoyinsu gaba ɗaya sun goyi bayan likitan nan na ƙarshe suka ce idan ya wuce kwana ɗari da ashirin ko an gano bayi da lafiya ka a kashe shi kenan haka kenan suka ce kamar mutum kenan yana nufin ma Allah ba zai jarabce shi ba kenan kamar kaucewa kaddara ce sai mai kyau sai mai lafiya za ka haifa in ba shi da kyau bai da lafiya sai a ɓarar da shi in mace ce a ɓarar da ita in ba shi da kyau a ɓarar da shi in yana da laura a ɓarar da shi da haka sai lafiyayyu da masu kyau kawai ake so a haifa ha akwai tes ma da ake na kyau ko muni to akwai kuma wanda za a yi na masu masu sikila shi ma an sikila ne sai a ce a zubar da shi to duk waɗannan malamai suka ce idan bai wuce kwana ashirin ba duk ana iya waɗannan abubuwan amma in dai an tabbata an busa masa rai ya kai marhalar da annabi ya ce fa yusal ilaihi malaku fa yu'maru fa yanfaqu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat in an kai wannan gurin to komai muninsa komai kyansa komai ciwonsa sai a karɓi kaddara amma in za a iya ganowa kafin a kai wannan marhalar suka ce to ba komai a iya cirewa amma in dai an kai wannan marhalar to sai dai a yi haƙuri da ƙaddara to ita ma na gaya mutane to za ka sai ki haƙuri da ƙaddara tun da har ya kai wata biyar ma ya shiga na shida to saboda haka yanzu yana motsi mutum ne kawai don bayi da lafiya ah, to waɗannan yaran da suke zuwa marasa lafiya ko ina a duniya ma akwai tsarin da ake musu ana kula da su mu sai mu dinga gudun wannan in Allah ya kawo mai lafiya a karɓa in aka gane cewa tun ma kafin a yi aure ya kamata a je a yi gwaje-gwaje ko wannan duk hikima ce a yi gwaje-gwaje a gano akwai wani ciwo ko rashin lafiya a kauce masa haka kuma an samu ciki aka yi gwaji kafin a busa masa rai aka gano wata larura ana iya yi amma in dai har an busa masa rai ya zama mutum rayayye to ai kamar kana tafiya ne ka gamu da kuturu a hanya kawai ka bindige shi saboda kuturu ne ko ka gamu da gurgu ka bindige shi ka ce ai tunda kai gurgu ne kawai ba a bukata ka a wannan duniyar ka bindige shi to kamar haka ne tunda shi ma yana cikin ka je ka kashe shi kuma da ransa kaga ai kamar ka kashe shi ne ya zo duniya su da haka musulunci bai yadda da wannan ba ya fassara shi a matsayin wani nau'i ne na ta'addanci wa man in wahat ya hana hanau mannau hanau mannau in ka hana naka hat kana son na wani shine ya suke fassara mana da hanau mannau hanau ya hana nasa mannau ya manne wa naka <laughs> kaga akwai sa a cikin wannan shi ya hana nasa kuma yana so ya karbi na mutane su da aka annabi ya hana wannan da aka me kamata ai nan ka bayar kai ma ka karba amma ka hana ka karba ko ka karba ka hana wannan ba ka'idar musulunci ba ce. bace حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ibin. عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحدا منكم عمله باب وند أيكن سزيز إيرة الدش kakkai takama daga wai kayi tauhidi ko kayi sunna ko kana sallah a'a kawai dai muna yin abin da Allah ya sa mu ne muna neman gafara wanda ya samu ma ai ba full yadda ya samu yake samuwa ba kawai gafara yake mana yanzu sallah da Allah ce allazina fi salatihim khashi'un an ce akwai tabi'an da yana sallah aka zo aka yanke masa kafa bai sani ba to kaga yanzu ma irin wannan sallar ina ma muka kai wannan ajin ba mu ma shiga wannan kilas din ba ko cizon sauro muka ci sai mun buga gurin amma wannan aka ce yana na cikin sayar alamun nubala likita ya ce gaskiya kafarsa ta lalace sai an yanke ta sai ga yayansa to she kamata a yanke suka ce ku bari baban mai tada sallah in ya tada sallah muna ga baya sanin halin da yake ciki saboda zuciyar ta tafi kawai ga Allah gangan jikin kawai kake gani to a lokacin muke ga za a iya yanke kafar to aka ce wa likitan ya shirya kayan aikin sa in ya tada sallah za a kira shi inda da ya tada wannan doguwar sallar tasa kawai zo da kayan aiki ya gama auna auna inda zai cire kuma yana tsaye yana ta sallah ya auna gurin ya shata ya fito da kayan aiki ya ci gaba da yanka yana sallah to kai irin wannan sallah fi sabilillahi ba sai ya Allah ya mana gafara ba to ga wani sahabi da Sheikh Albani ya ka a cikin tamamul minna cikin babin najasar jini shi kuma sallah yake yana nan a hadisin Bukhari yana sallah annabi ya sa shi gadi sai wani ya harbe shi da kibiya ta cake masa sai jini aka sake harbo shi da cibiya ta cake yana qiyamul laili yana karanta suratul kafi ta cake jini sai da aka caka masa uku saboda yadda suka yi su biya aka sa gadin sai ce to maimakon mi ta gadi kawai wanda ya tashi gadin ya sallah kai sai kai bacci idan na yi kama awa biyu ina gadi sai in tashe ka ni kuma sai in kwanta kai kuma sai kai gadi to sai ya ga maimakon ya tsaya kawai yana ta kalle kalle tun da gadin a gabas yake sai ga bari ya amfani da wannan dama ya hada da sallah to sai shiga suratul kafi yana jin daɗinta ta yana fassara ta a zuciyarsa shi kuma akwai hasken wata akwai wanda ya biyo su dama a baya sai ya hango shi wata ya haska shi sai ce aya shi ne saitinsa da kibiya ya cillo su ta cike masa a cinya ya sake cillowa sau uku sai shi mai baccin sai ji karatun da yake murya tana canza saboda raɗaɗin ya fara tasiri a kan sautinsa kawai sai ya farka farka wannan da zai sai ga kibiyoyi uku a jikin kafarsa dama an ce wa qa'us sihani wa naz'uhunna alimu shiga kibiya da fitatta duk yana da zafi saboda tana da kunnuwa dama mugunta ce ta sa kai mata kunnuwa saboda in ta shiga sai ta fito da wani abu maimakon a batta haka da tsininta kawai a shiga a zare sai aka yi ta da in ta shiga za ta kakkama wani nama to in ka zo ciro ta duk gurin sai ta faffasa shi tukunna za ta fito yusa wasu in kibiya ma ta shiga jikinsu ba a cire ta sai dai a karye ta kawai a batta a yi musu jana'iza da ita so da an ta yi ciro ta sai ta ci ciro abubuwa da yawa to ya cire masa shi jini yana zuba amma duk da aka yi da ya kara sallarsa ya ɗaure masa ice ya baka tsaya ba ice wallahi suratul kafin nan ce ta yi min daɗi ina jin raɗaɗin kuma ina jin daɗin wannan ina jin raɗaɗin wannan amma sai ɗanɗanon ƙur'anin can ya ɗauke min hankali ya mantar da ni raɗaɗin to kai idan wannan sallar fi sabilillahi ba yasa muke ce astaghfirullah mun gama sallah ba kana sallah zuciyarka kana kasuwa tana rumfa ta tafi can wani guri ba su istighfari ba to shi yasa ai sai mutum ya kwatanta annabi ya ce ku dinga kwatantawa wani aiki muka yi ma da zamu takaba da shi mu din banza qalu wala anta ya rasulullah yace ko ni ashe annabi rahama ne darajar da Allah ba shi ba wai aiki ya same ta ba kawai kyauta ce daga Allah da haka ba wai kokari za ka zama annabi ba kawai Allahu yastafi min almalaikati inna Allah hastafa adama wallahu yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar kawai zabin Allah ne ba wai ibada ya ta yi har ya zama ya samu matsayin da yake ba a'a Allah ne kawai ya bashi qala wala ana illa an yataghammadani Allahu minhu bi rahmatin sai Allah ya lullube ni da rahmarsa da aka fasaddidu komai ku dora shi akan sikeli na daidai ku dinga daidaita al'amura a dinga bin sunna a dinga koyi wa qaribu in ba za ku iya hawa daidai ba to ku kusa da daidan shi ma kusa da daidai ai rahama ne gudu ku dinga buga sammako in an ce ga aikin Allah a yi da kai wa ruhu ku yammaci wajen bauta Allah wato kamar mai tafiya lahira an kamanta shi da kamar matafiyi ne da zai tsaya ya huta ya tashi ya huta ya tashi ya huta wa shay'un min ad da kuma wani abu na duhun dare a tashi ai qiyamul layl ai tahajjudi ai zikiri ai karatun qur'ani ai istighfari gaskiya dare da yana magana yanzu za su ya kai karan wajen Allah saboda abin da ake a cikin sa ba irin wanda mutanen da suke yi bane dare fa da gurin sallah ne gurin tilawa ne gurin zikiri ne gurin nazarin ilimi ne ko da kusa kusa ko wani malamin mu karfe uku zai zo jika ku da ruwa ki ku tashi ukun dare malam bacci yake ce bacci <laughs> da <laughs> bacci da bacci za ku yi karatu uku ce ku tashi duk wanda bai tashi ba sai dai ji ruwan buta a kansa to ku tashi yanzu ne lokacin karatu yanzu ake rabawa daga nan zuwa asuba Allah yake kira ina masu bukata kaza in ba su ina masu bukata kana bacci a gama rabo ka tayi da safe to me za ka samu kowa ya tafi neman abin da aka raba an gama rabo kana can kana bacci to yanzu za ka ga mafi yawan masu kuma kaiwa daren wasa suke ko ana waya ko ana chatting ko ana whatsapp ko ana facebook yadda muke kallon wayoyinmu ba ma kallon qur'ani haka ba ma kallon qur'ani haka to akwai matsala fa to da wannan qur'anin shi yake haska zuciya shi yake sa ba za ta bushe ba idan aka yi nisa da qur'ani to an samu matsala babba alqasd wal qasada al qasada tablugu ku bi a hankali a hankali ku bi tsakiya kakku gaba kakku yamma kakku kudu kakku arewa za ku kai ji annabi ya ce za ku kai to Allah ya kai mu da rahamarsa cikin rahamarsa Allah ba dan mu baka yafe mana ba dan mu baka karba ayyukan mu ba dan mu baka ban mu akan tafarkin ka ka cika zuciyarmu da tauhidi da sunna ka sa mu yi kyakkyawan rayuwa ka sa mu yi kyakkyawan karshe ka sa mu gama da duniya lafiya subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta kwarai kwarai da gaske ya kamata mu ya shafa sosai duk da yana so ce wannan abin ya hau kan malaman musulunci kenan shi yasa ita wa mutanawilul dika da wa mutanawilul dika da cewa ya hada da malaman musulunci zama ladina harfunan kalma amma wadihi shine abin da aya ta faɗa yace huwa mutanawil liman hammal kitaba liman hammal kitaba sunnata alama asalahu min bidal batila شي ما يحرف مغانا الله كينا وذم الذين لا يعلم الكتاب الا امانيه حكى زو اتشين اير وهو متناول لمن ترك تدبر القران ولم يعلم الا من درج حروفه اي كينا الله غفر تماما ما سكنت قراني بس سمع على سبقه ومتناول لمن كتب كتابا بيده مخالفا لكتاب الله لنال به الدنيا وقال انه من عند الله يقول هذا الشرع وهذا الدين وهذا مع كتاب السنة وهذا معقول السلف والأئمة وهذا أصول الدين الذي يجب اعتقاده العيان ويجب اعتقاده الكفاية به كان ومتناول لمن كتب ما عنده من الكتاب والسنة لئلا يحتج به مخالفه في الحق الذي يقوله ما سوء yan bid'a da su iya kokari su canza alkur'ani ko su boye shi kasu faɗe shi da za a kama su da shi duk da wani abu duk da ya shiga cikin wannan al'ummar kai ma duk da dai ana maganar yan bid'a ne sai ce kamar kamar rafida da jami'a da kwada can wajen a jumlace wannan su ba ake magana amma a tafsilance ma'ana ana iya dan samun kamanceceniya kenan shine kirmi tafsila ana jumlatan wannan sufufin baki dan ka dauke su jumlace zaka jefa cikin yan bid'a ne jami'a da rafida da makamantar amma tafsilan ma'ana reshe-reshe na abubuwan za ka sami su ina da lillahi na rajo za ka sami su a cikin sibuna ila ah, alfiki kamar da fada eh, mana an yi an ce alfuka na nufin da kurin nan da suke su ba yan bida ba ne ba a asalinsu amma suna da ainihin tashabbusi da wani abu na bida ɗin ta fuskar fikihu ko makamancin wani to kwa karbe masa fitil da zai tashi injin da ita? ana da wata? na to kai ma sai ka huta ba ko? sai